الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi mala yana bayani akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi cikin bauta ga Allah maɗaukakin sarki da kuma wato neman dalili wajen tabbatar da wani aiki na bauta tunda wasu bangare na al'umma sun yi wasa da ilimi din da haka ba yanda mutum zai kai ga kusanci ga Allah maɗaukakin sarki in ba ta hanyar ya sani ba dole sai ta hanyar ilimi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da Allah ya umarce shi da yi kafin ma wato tabbatar da tauhidi shine sani yace fa'alam fa'alam annahu la ilaha illallah ya umarce shi da neman sani to shine abin da malam ya kawo a wannan babi wanda babi ne mai girma a wancan a karatun da muka yi ya kawo misalai masu yawa akan haka to daga cikin bayanin da ya kawo wanda za mu tashi akan shi yau ya ce فإن قيل تألقه في المسير بالدليل يفرق عليه أزمه وقلبه فإن الدليل والمدلول يجمع فالسالك يفسد الجمعية على المدلول فما له ولتفرقة الدليل ya ce to idan aka rataye cewa lallai dole sai mutum ya yi ilimi ko ya nemi dalili na abin da yake aikatawa cewa wannan yana iya rusa masa A neman ibada din da yake so ya zartar cewa shi kanshi wanda yake ibada din yana ibada ne idan ya kawar da kansa daga ibada zuwa neman dalili cewa wannan zai iya wato rusa masa abin da yake na ibadarsa kuma da yake cewa hadhihi hiya albaliyatu allati li ajliha a'rada man a'rada min as-salikin 'an al-ilmi wa naha anhu ce wannan yana ɗaya daga cikin musibu da ya sa wasu wanda suka rabu da abin da ya shafi dalili ya ce dalili yana nufin mutum ya nemi ilimi na bauta ga Allah maɗaukacin sarki wasu sai suka yi watsi da shi har ma suka yi hani a kai ya ce wa ju'ilat illatan fi sai ya zama wannan kamar ya zama wani tsaiko ne a cikin tafiyar da suke yi ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية الإنكار ce wannan din ya auku a zamanin baya to amma dai magabata na wannan lokacin sun kore wannan abun korewa wata minhu wa min qa'ilihi kuma suka nisantar da kansu daga irin wannan ra'ayin da kuma wanda yake faɗansa. wa ausau bil ilmi sai suka yi wasici da ilimi a to kana bautan Allah ba ilimi ne ba a bauta ma Allah madaukakin sarki dole sai an san shi sai an san Allah madaukakin sarki ake bauta masa haka nan kuma sai ka san yaya zaka bauta ma Allah madaukakin sarki kafin kai bauta da idan mutum bai san Allah ba bai san hanyar da zai biya bauta ma Allah ba ta yaya zai bauta masa to shi yasa suka yi wasu ci da ilimi ya ce wa ausau bil ilmi kuma ai annabawa da ilimi suka zo inda haka ne sai a kyala mutane kawai a ce kowa ya je ya duba abin da yake ganin ya masa daidai na bauta kawai yayi amma sai aka gine ta akan ilimi da haka duk wata bauta da za ka yi ta ba akan ilimi ba to wannan karshen ta mutum zai je ya auka cikin halaka ne yana ɗaya daga cikin musulmin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun fi komai cuta ga al'umma ya ce wato asalin wanda yake jahili mai bauta jahili ne amma yana da ibada da haka wani zai ɗauka duk abin da yake na ibada daidai ne to amma yana yi akan jahilci to kaga wannan duk abin da ya wanda bai san cewa jahili ba ne zai bi shi kuma sai ya fata wannan musiba ne sosai a ce an samu mutumin da yake jahilun lakinnahum ah, abid jahili ne amma mai bauta to shi yasa da yawa daga cikin hatta waɗanda suke kan tafarki na na sufaye mana masu tasawuf kenan masu shagaltar da kansu da bautar Allah to da yawan su ma sun yi wasu ci da ilimi kuma hadi zaman zalla sallallahu alaihi wasallam suna nuna falalan ilimi ma akan komai amma zalla sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yana cewa inna fadlal alimi ala al-jahili ka fadli ala sa'ilikum cewa fifikon wanda yake masani da yake da shi akan wanda yake mai bauta kawai ko kuma wanda bai sani ba kaman fifikon manzala sallallahu alaihi wasallam ne akan al'ummarsa kaga ba haɗi to haka ne wanda yake masani malami bai haduwa da wanda yake kawai mai turan bauta ne da shi aikin shi kawai bauta ne baya neman gini wannan shine malaman magabata suka yi fice akan wasu yanzu irin su imamu malik suna da ilimin kuma sun shagartu da ibada kama duk sauran irin malaman da za ka kawo misalinsu ba su ce su ba za su yi ilimi ba in ka zo ka koma ɓangaren ilimi za ka same su sun yi nisa a ciki in ka koma ɓangaren bauta ɗin ma za ka same su ba a basu a baya ba to haka ake so mutum ya haɗa guda biyu shi yasa ya ce wa ausau bil ilmi wa akbaru kuma da yawan ma sun da labarin cewa anna tariqahum muqayyadatun bil ilmi cewa wannan tafarkin fada suke tafiya kai an gina shi ne akan ilimi la yaflahu fiha man lam yataqayyad bil ilmi cewa duk wanda bai ba hanyar ilimi ba to lallai ba zai iya samun tsira ba wal akwai wanda aka fi sanin shi da al duk wani wanda zai yi fice a cikin tafarki na tasawuf ko kuma bauta ga Allah daga magabata na baya kenan to ana buga misali da shi aljunaid din nan domin ya kai makura wajen bauta da kuma kusanci da Allah maɗaukakin sarki kuma duk wanda suka zo bayan shi suna jinjina masa da girmama shi to shi da karan kansa mala yace kana min ashaddin nasi mubalagatan fil wasiyati bil ilmi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi tsanantawa wajen wato kulawa da ilimi abu abin da yake kashe al'umma illa jahilci ya da al'umma da ya zama jahilci ya yi yawa a cikinta to al'umma ce da za ta zama koma baya a komai shi yasa ake kiran 'yan jahiliya jahiliya duk da yake akwai mutane a cikinsu suna da gari suna da al'adu suna da shugabanni amma jahilci ya mamaye su shi yasa suka koma suna bautan mutum sai ya dauki dutse a yau yana bauta mishi in ya ga dutsen da ya fi shi kyau sai ya sai ya dauki wancan ba wannan jayanci kaga mai ilimi ba zai haka ba mutum ne sai ya dauki dutse ya ganshi ya ba shi sha'awa yana bauta mishi ya gyara shi ya wanke shi ya je ya sa mishi wasu abubuwa yana fesa mishi turare yana mishi hayaki idan washe gari yana tafiya in ya ga dutsen da ya ɗan fi shi ko tsayi ko haske. sai ya dauki wannan yayar sai ya koma bautan wancan to kaga wannan aikin jahilci aikin jahilci to shi aljunaid da kanshi yana da tsananin wafici mana yace wajen neman ilimi wa hasan li ashabihi alayhi kuma yana kwadaitar da wato almajiransa akan neman ilimi ba abin da ya wuce ilimi domin ilimi shi yake haskaka kama mutum hanya da abin da mutum zai yi shi a cikin jahilci sai ka samu akwai nadama a ciki kuma akwai kurakurai da yawa a ciki ilimi kuwa sai dai mutum ya yi ilimin ya taki amma dai zai sa ilimin ya zama shine jagoransa to ba za ka samu lalacewa ko taɓarɓarewa cikin al'amarin sama shi yasa Allah ya ce kul hal ya alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da wanda suka sani da wanda ba su sani ba suna zama ɗaya ba sa zama ɗaya bayan da za a yi malami da jahili su zama ɗaya baya yiwuwa su zama ɗaya shi yasa duk al'umman da zaka ga ko kuma wasu jama'a da zaka ga sun shiga cikin ayyuka na bata ko kuma na wato ƙirƙiran wasu abubuwa da ba sa cikin addini sai ka samu jahilci yayi yawa a cikinsu. idan da ilimi ba a wannan abu domin da ilimi shi zai nuna ma abu kaza daidai ne abu kaza kuma ba daidai ba ne. ilimi ne zai nuna ma wannan amma haka kawai tsoron ibada mutum ba zai kai shi ga wannan ai wannan al'umma ma an ka kalla farkon surar da aka saukar ma da Manzala, sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suke nuni akan me aka ce ikra to ai karatu akan ilimi ne ai ba a umarce shi da bauta ba sai da aka ce yayi karatu yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam har zuwa karshe kaga da me aka fara umartansa da ilimi kuma malamai suna cewa daga cikin abin da yake nuna muhimmancin ilimi da kuma falalarsa cewa Allah bai umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa da ya roƙe shi ya mishi guzuni da ƙarin wani abu ba in ba ilimi ba a ƙur'ani haka Allah ya ce wa rabbi zidni ilman ba a ce malan ba ko ko sihatan ko lafiya ba ilimi aka ce nemi Allah ya kare shi da ilimi idan wannan yana nuna wani abu yana nuna muhimmancin ilimi ne saboda haka ilimi da shi ne Allah ya bibita annabi Adam akan mala'iku ko Allah ya ce wa 'allama Adam al-asma'a kullaha kuma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana suka ce ba mu da ilimi da haka abinda Allah ya ce annaba Adamu zo ka sanar da su annaba Adamu ya sanar da su Allah ya ɗaukaka darajan shi a gaban mala'iku saboda ne saboda sanin da Allah ya ba shi saboda haka duk abinda mutum zai yi shi akan ilimi kuma a wancan darasin da ya gabata hatta kira da mutum zai yi zai kira ne ala basira shine Allah ya gaya ma manzansa cewa ka gaya musu kul sabili adu'u ila ala ala basira ka kira zuwa ga Allah akan sani wanda yake jahili ba inda zai kira mutum da me zai kira shi ba inda zai yi kira shi saboda haka malam yace wa tafarruqu fi dalili khairun minal jamiyyati ala al-wahmi wal Ya yace rarrabuwa cikin dalili ma'ana cikin neman ilimi ya zama mutum har a cikin neman ilimi kila wasu abubuwa na na na fulfuli na ibada bai iya zartar da su ba wannan ya fi alkhairi fiye da mutum ya tattaro a cikin ibada amma kan jahilci shi yasa wata rana an tambayi imamu shafi'i rahimahullah aka ce mishi wai cikin abubuwa guda biyu wanne ne fi dada aka ce da mutum ya shagaltu da sallan fulfili da kuma ya shagaltu da bincike a cikin ilimi na yadda zai bauta ma Allah aka ce wanne ne fi lada ya ce al-ishtigalu bil ilmi ahabbu ilayya yace shagaltuwa da ilimi shi yafi soyuwa a waje na. a to in bai ilimin ba zai yi sallah ta ya zai samu kuncin sallah yace ya shagaltu da ilimi fi masa fifi ko fiye da ya dinga yin nafila guda biyu shi yasa zaka ga magabatan na wani lokacin sukan kashe tsawon dare suna bincike na ilimi amma bai nuna baya hana cewa kuma suna ibada ibada in ya zama ta nafila ne suna ganin neman ilimi ya ci ta falala domin ibada idan ka yi ta ladan kanka kawai zai koma ba za a ɗauki ladan a ce za a ba al'umma saboda ka tashi ka yi ibada cikin dare ba amma an ka ilimi ba alkhairin zai yadu zuwa ga al'umma ne ya to wannan shi ne bambancinsu shi amfanin ilimi yana kaiwa ga wasu amfanin ibada kuma a kanka yake tsayawa akan ka amfani ibada biyu ma'ana dan yau ka kwana kana ibada kana azumin litinin da alhamis ladan nan duk da za a tara kai za a ba amma yau in ka tashi ka nemi ilimi ma'ana alkhairin zai kai zuwa ga al'umma yanzu ba ilimi ne muke karanta ba tun yaushe aka rubuta shi yanzu da ibadar ibnu qayyim ce kadai kaga shi ladan shi ya samu na ibada. amma da ya rubuta littafi na ilimi gashi har yau ya kawo zuwa gare mu haka nan duk sauran littattafan ilimi ka duba sahihul bukhari sahihu muslim mutane sun yi shekaru ɗaruruwan shekaru da da rasuwa amma har yau wannan abin da suka bari a rubuce shine ake ake ake neman shirya da shi kaga ba ana koma duba ibadar su bane ana duba abin da suka bari na ilimi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi riko da ilimi wannan yayi riko da babbar rabo cewa annabawa ba sa barin abin da za a gaje su ko na dukiya ko na kuɗi ko wani abu abinda suke bari gado shine ilimi annaba ilimi suka bar ma al'umma su gado yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah sahabbansa ba su je sun tattare a masallaci kawai suna ibada suka ce ba da karantarwa ba me suka yi sai suka watsa a duniya ko wannan yayi nan wannan yayi can wannan yayi can da suka je me suke yi kowa da ya je sai ya samu babban masallaci makale a ciki a'a sai suka koma suna karantar da al'umma yanzu ta karantarwa ne alkur'ani ya zo har ga wannan al'ummar har yanzu inda a ce kowa ya riƙe alkur'ani shi a gida yana karanta bai fita ya karantar ba kuna ganin zai zo zuwa gare mu ba zai kawo zuwa gare mu ba saboda haka ba a bauta ma Allah ba tare da ilimi ba da haka ilimi yana da muhimmanci kuma haka nan ita ibada din da mutum zai ita ma tana da muhimmanci wani abin da ya shafi tsakaninka da Allah malam ya ce don haka fa innahu la ya'rifu kaunar jam'iyyati haqqan illa bid dalili wal ilm ba yanda zaka yi ka san hakikan yanda zaka koma ka bauta ma Allah sai ta hanyar ilimi in ba ta hanyar ilimi ba yanda zaka yi ka bauta ma Allah yanzu a ilimi ne mutum zai zo yayi sallah eh, wani rafkanuwa ya same shi ko kuskure a ce abu kaza zai inda tsoron ibada ne ba zai gane wannan ba haka da ilimi ne ake sanin wannan ya ce barori wal ilmu daruriyani littabiki don haka neman dalili da kuma sani wannan abubuwa ne da wanda yake mai bautan Allah na gaskiya baya iya rabuwa da su yanzu da a ce irin wannan karatuttukan da muke zauna mai in muka zo kawai sai a zauna kowa ya dau Qur'ani ya tana da sallah ba za mu karu ba ake kowa kansa yake ma yanzu kuma kila za ka yi ta yin kuskure abin da kake na ibada ba gyara kila ka yi ta yin shi a kan jahilci sai ka je kuma a ce aikin ba haka yake ba saboda haka ilimi abu ne da ba a iya rabuwa da shi ba a iya rabuwa da shi kuma ilimi tsawa'un ilimi ne na duniya ko na lahira ana dai ba da wato asalin fifiko ga ilimin neman kusanci da Allah da haka ilimin neman kusanci ga Allah shi ne gaba mutum ya san Allah ya san yadda zai bauta ma Allah sannan kuma mutum ya nemi ilimi na yadda zai yi rayuwa a zaman duniya yadda za ka tsare dukiyarka yadda za ka tsare lafiyarka yadda za ka tsare al'ummar da kake zama a ciki wannan ilimi ne shi ma shi yasa yau musulmi ba za su nade hannuwansu su ce mu ba za mu nemi ilimin zamantakewa ba dan bai zuwa qur'ani ba ko kuma a'a ba za mu nemi ilimin kiwon lafiya ba dan Allah bai kawo shi a qur'ani ba amma ta kalla za ka kalla amfanin da yake cikin sa yanzu an kalla amfanin da yake cikin sa kadan ne ko da yawa ne amfani ne mai yawa shi yasa duk abin da ya zama yana kunshe da amfani amfanin shi ya fi barnar shi yawa to addinin musulunci baya kin karbansa addinin musulunci yana karbansa sai a dauki abin da yake na amfani ne a yi aiki da shi abin da yake na barna ne sai a ajiye shi yasa duk wani ilimi da zai zo na zamani addinin musulunci baya baya kiyayya da shi matukar yana kunshe da amfani ga ga dan adam da ci gaban rayuwar dan adam addinin musulunci baya kiyayya da shi amma dai ilimin farko shine sanin Allah shine mai alali tun a farkon littafinsa an karanta yake cewa a awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifati ma yuslihu bihi fard ainihi kaga ba a ce ma yuslihu bihi ma'ishatahu ba ko ko kuma salahu fi dunya ba ce ma yuslihu bihi da ain abinda zaka gina abin da ya zama tilas a kanka na bautan Allah kamar sanin hukuncin sallah dole ne kowane musulmi ya san yadda zai yi sallah haka nan azumi dole ka san menene yake bata azumi me yake tsara azumi ya ake azumi ya ake kuma ibada dole mutum ya san wannan idan ɗan kasuwa ne wajibi ne a kansa ya sanya nisabin zakai wajibi ne a kansa ya san yaya ruba take yaya kasuwanci na halal yake da na haram yake yaya dokokin bashi suke a musulunci ɗan kasuwa ne dole ya san wannan wannan ilimi dole ya san wannan to haka rayuwa take ta bauta don haka dinnin mai neman kusanci da Allah na gaskiya ko baya iya tafiya ba tare da ilimi ba dole sai da ilimi a to in ka ce sallah za ka yi ta yi a zuwa ba sai ka koyi fatiha ba da surorin da za ka karanta mutum zai zo tsaya ne kawai shiru tun da an ce sallar karatu ake a goye ba a bayyana ba sai ya zo na kuma bakinsa kawai ai hatta da ake cewa karatu sirran a ɓoye abin nufi za ka yi karatun yadda kai za ka dinga ji harshen ka na motsi leɓen ka na motsi kana jin abin da kake faɗa kaga jahili ne zai zo ya shiga sallah ya aka sallah a zahar ya rufe bakinsa kawai ya karatu a zuciyarsa wannan jahilci ne dan wannan a wajen malamai sunan shi bai yi karatu ba dan haka bai yi sallah ba da haka an shiga sallah azhar mutum yana motsa bakinsa amma dai ba zai yi karatu a fili yanda wani zai ji ba amma zai yi daidai yanda shi zai dinga jiyar da kansa me ya kawo haka ilimi da haka sai kana zaune ka ga mutum ya shigo masallaci ya yi haka Allahu akbar ya yi ruku ya taso ba karatu to kaga fanna ya nuna bai yi sallah ba a ya nuna bai yi sallah ba saboda haka ilimi shine shine rayuwar dan adam shine rayuwar dan adam gaba daya kuma duk wata bauta da za ka yi ba ilimi to lallai za ta zama bauta ce wacce take akwai tawaya a cikinta mala yace la yastabni anhuma duk inda ka kai ba za ka iya wadatuwa daga ilimi ba da kuma neman dalilin da yasa kake kaza yanzu aka ce me yasa kake sallah ya kai musulmi ai amsa shine saboda Allah ya wajabta mu haka ne ko ko kawai zaka tashi ka ce saboda na tashi na ga a gidan mu ana sallah a'a dole sai ka san cewa me yasa kake sallah me yasa kake azumi Ke saboda yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci kuma an ce duk musulmi mai lafiya ko wanda ya kai shekarun balaga yayi azumi mai kuma iko amma mutum ba zai ce kawai ai saboda duk azumi kawai in ya zo mutane suna rike bakinsu ba a wannan bai sani ba wani ya zama jayanci ko aka ce me yasa kake dawazi yace ni na ga mutane suna kewaye wajen ne ni ma ne je kama kewaya ai akwai yanda ake yin sa ba kawai zaka je ka kama kewaya di yanda kake so ba ai akwai yanayin yanda ake kewaya ba ta haka ake ba ai ta haka ake me ya kawo haka ilimi da kuma dalili kuma ai shari'a ce ta ce ga yanda zaka yi mana sai ka san ilimi kuma ka san me yasa aka ce ka yi abu da haka kada mutane su sakankance su ki neman ilimin da za su bauta ma Allah mala ya ce na'am yaqinuhu wa nuru yi wa kashfuhu yughnihi an kathirin min al-adillati allati yatakallafuha al-mutakallifun yace abinda Allah zai bashi na basira da kuma haske da Allah zai bashi na ya san yanda zai bauta ma Allah wannan yana iya wadatar da shi ba sai ya yi zurfi a cikin ilimi ba yanzu misali ilimin shari'a dole ne sai mutum sai na yi zurfi na kai kamar irin manyan malaman nan dole ne kowane musulmi sai ya yi zurfin ilimi ya kai kamar irin manya-manyan malaman da ake da su yanzu a ce in ƙur'ani ne dole sai ka san ƙur'ani yadda shaf jafa da ya san ƙur'ani dole ne kowane musulmi sai ya san haka ai ba dole ba ne ko abinda ake so ga musulmi ya sanya zai karanta alkur'ani kuma ya san gwargwadon abinda zai bauta ma Allah da Qur'ani kuma ya san abu kaɗan wanda idan ya karanta wani ɓangare na alkur'ani zai iya gane ne ake nufi zai iya fahimtar sakon Allah misali in ya ɗauki ƙulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad zai iya sanin cewa wannan surar tana karantar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah in ya san wannan to sauran ya san cewa a yaushe surar ta sauka a ina ta sauka me yasa ta sauka menene abin nan dinta wannan duk bai bai zama tilas a kansa in an samu wasu malamai sun yi wannan sun dauke masa da haka idan mutum yana da wani abu wanda yake zai iya haska mishi ya sanya zai bauta ma Allah ba sai ya yi zurfin ilimi ya zama kamar shi ma babban malami ba wannan Eh, fardu kifaya ne idan aka samu wasu malamai sun ɗauke to shi nan ko da sauran ba su ba ba komai a kan an shi sa yanzu ba a ce kowa da kowa ya rubuta littafin ilimi ba a ce kowa ya koma ya dukufa a yi ta rubutun ilimi ya eh, akwai wanda za su yi wasu kuma sai su isa ko wani sai ya yi rubutun wani sai ɗauko abin da ka rubuta shi kuma sai isar da sakon kai rubuta a kai shi kuma isarwa yake wani kuma mai sauraro ne wani kuma ya ɗauki abin da ka rubuta ya sake mishi fashin baki da fitar ma da mutane don su sake ganewa da kyau ya ce to in a ce sai an yi zurfin dalili a kamo nan a kamo can ya ce wannan bai zama dole kuma maganar a yi ta kai kawo wannan ya kawo wannan dalilin nasa wannan ya tunkuɗe wannan ya kawo wannan wannan ya tunkuɗe ya ce wannan bai zama tilar ya ce fa'in na mu mashgulun an habi ma huwa a hannu min ha domin yanzu ibadar da yake cikinta ta ɗauke masa zurfi a cikin wannan abu ta dauke masa yayi zurfi a cikin wannan abu wa huwa al-ghayatul matluba shine abin da ake so ya samu abin da ake so yace misaluhu in ka duba misali annal mutakallim in yace mutakallim kaman masu magana akan ilimin da ya shafi tauhidi kadai ta Allah to ake kira al mutakallim yace zai kare lokacinsa yana magana akan menene mafarin duniya ta yaya duniya ta fara kuma wa ya kirkiri duniya ya aka yi kirkire ta ya tarihin annabi adamu da ya sako duniya ya duniya ta dinga tafiya mataki bayan wannan kowane musulmi ya san wannan haka ba kowa ya san wannan ba don haka yake da shagaltuwa da wannan abin to a nan mutum yana iya shagaltuwa da ibada sai dai yana so ya fice ya zama daga cikin manyan maluma to sai ya shagaltu da wancan ilimin amma ba za a ce wanda ya shagaltu da wancan ilimin kuma yana bata lokacinsa ba ne shi ma kanshi shagaltuwa da ilimin wani aiki ne na ibada shi kanshi neman ilimi aikin ne na ibada manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya bi wani tafarki da zai je ya nemi wani ilimi don ya bauta ma Allah to sai Allah ya sauwake masa ta hanyar nan abin da zai kai shi zuwa ga aljanna a yanzu ka je neman ilimi ne a wa'azi ne za ka je ka ji wani darasi da za a ma ko wani karatu da za a ma ka ɗauke shi ka yi aiki da shi ka samu tsira ila da mutum yana yin abin akan kuskure in ya je neman ilimi wannan ilimin sai ya haska mushi ya gane abin da yake da baya kuskure ne ko kaga ya samu hanyar sauki da zai kai shi zuwa ga aljanna haka nan hatta mala'iku suna shimfida fuka-fukinta ga mai neman ilimi saboda suna yarda da abin da yake suna yarda da abin da yake kaga yana nuna cewa shi kanshi shi neman ilimin ibada ne mutum ya tsaya yana neman ilimi ibada ne kuma da ya ce a wajen tabbatar da kasantuwar Allah kaga wannan ilimi ne mai faɗi wanda ba tilas bane akan kowa da kowa ya yi haka ne yace wa zalika annahu mufarragh mafrugun minhu inda saliki saliki sahibul yaqin falladhi yatlubuhu hadha bil istidlal alladhi huwa arduhu huwa urdatu ash-shubha wal as'ila mutai ya kawo tambaya ya tunkuɗe wannan yanzu ka ce ka yi irin neman ilimi irin na ibnu taymiya ce kowa da kowa sai ai za a sha wahala wani littafinsa duka tambaya ne da amsa a'a shubuha ne wannan ya kawo cewa babu Allah a'a ko annabi Isa dan Allah ne an tunkuɗe wannan an yi wancan an yi wannan an yi wancan to haka wannan wani abu ne na wasu bayan Allah ba za a ce tilas kuma mutane su bar bauta su koma su nemi irin wannan ilimin mai zurfi ba shi yasa ana koma maganganun kamar yadda na faɗa kamar mai ahalin a takaice ba da abin ya ce babban abu ka sanya za ka bauta ma Allah in ka san yadda za ka bauta ma Allah ka san yadda za ka yi sallah yadda za ka yi azumi yadda za ka yi zakka yadda za ka yi aikin hajji to ka sauke mafi girma abin da yake kanka sauran duk abin da zai biyo bayansu wannan ƙari wannan ƙari kamar misali ne yanzu mutum ya gina gidansa ya mushi fenti ya sa kofa, ya sa kuturu. ai za a iya kwana a cikin gidan amma wani ba zai shiga cikin gidan ba sai ya sa mishi kafin kaga nafula ne sai ya sa mishi tv Nafula ne wannan ko sai ya sa mishi kaza ya mishi kaza ya mishi kaza ya sa ac ya sa wannan ya ya dauko fulawa ya sa a bakin gidan yanda zai kawata gidan ko kaga wannan ai ko da su ko ba su gidan zai zauna to wannan kamar nafula ne idan mutum ya kare a cikin neman ilimi ya yi zurfi a cikinsa wannan nafula ne wannan ziyada ne ga wanda yake so ya yi zurfi sai ya yi wannan wal’iradatun lati da ne hayata laha huwa kashkun wa yaƙinun lissaniki fa taƙayyudu hufi suluki bi hali ta kalim in kifa wa kuroju anil fatuwa don haka shi ya shagaltu da ibada ya kuma sa waɗancan abubuwa har ya san yadda zai yi ibadar to yin ibada sai ta yin ibadarsa da wannan abu wani ya ce wa haɗa haƙun layu na zaufi ya haƙarikun wana magana ce ta gaskiya da ba musu a cikinta fasarar mutakallimu ya bahasu fi zamani wal makani wal jawahiri wal arabi wal akwan wa himmatu maksuratun alaiha la ya'duha li yasila minha ila al mukawwani wa ubudiyatihi wasaliku qad jawazaha shi mai bautan Allah shi yana ganin kamar ya ketara wannan gaban tunda ya san abu mafi muhimmanci to ya riga ya ketara wannan gaba ila jami'il jami'il qalbi ala al-mukawwin wa ubudiyyatihi bi muqtada asma'ihi wa sifatihi tunda har ya san sunayen Allah ya san sifofinsa to ya san yadda zai bauta masa yanzu ka san cewa idan ka shiga sallah zaka karanta Fatiha zaka karanta sura an gane sannan in kai ruku'u ga abin da zaka karanta in ka dago ga abin da zaka yi in kai sujada har ka kai zuwa ga sallama to idan ka san wannan akan hukuncin sallah sabanin da yake nan malamai akan wasu abubuwa na cikin sallah wannan bai dila sakanka bai tilasa sakanka abin nufi ka san waɗannan tunda ka san wannan da su zaka iya bautar Allah kuma asali ma ai ba tarin ilimi ake nema ba mutum ita tara ilimi baya sa shi a cikin aiki ai in mutum zai tara ilimi bai aiki da shi ba gare ya sami ilimi kaɗan da zai aiki da shi ne abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa in ɗauki sura guda ɗaya daga mufassal ne surorin da suke ƙarshen Alƙur'ani daga suratul hujurat har zuwa nan ce in ɗauki suran nan guda ɗaya daga surorin mufassal in karanta ta in fahimci abin da ta ƙunsa, wallahi wannan shi ya fi mun soyuwa a gare ni fiye da na karanta Alƙur'ani daga farko har ƙarshe ban san me na karanta ba shine ma'ana yanzu mutumin da zai dauki sura guda daya ya karanta ta ya san abin da ya karanta a cikinta, ya cire hukunce hukunce a cikinta, ya gane ya zai bauta ma Allah to yafi wanda zai zo ya karanta kawai ya wuce ba tare da ya san ma'anar ba dan dama Allah ya saukar da alkur'ani ne ba dan a karanta shi zalla ba Allah cewa kitabun anzalnahu ka mubarakun limaza liyaqra'uhu sardan yace liyadabbaru ayatihi domin su yi lura su yi tunani a cikin ayoyinsa wali ya tazakkara ulul alba kuma waɗanda suke wato asalin masu hankali ne su lura ashe yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo daga gare shi yakan dauki aya ɗaya a Qur'ani ya shiga sallar dare da ita wannan aya zai ta nanatawa har gari ya waye ya tadabbaruha yana lura ne ta kunsa ne a cikinta na abin da zai kare shi da imani da kusantar da shi ga Allah kuma umar ma ya haka wasu ma sun yi haka da haka kana iya ɗaukan shi kaman azumi da yake dun faro mu yanzu a azumi in ya zo akwai masallacin da dole su sai sun sauke ƙur'ani kuma amma ba a saukan ƙur'anin nan fa mafi yawanci kawai suna bi shi ma mai karatun kawai yana yi a guje kawai ake karatun abin su babban damuwarsu su kai ƙarshen ƙura'ani ba kai ƙarshen ƙura'anin ba abinda ake karanta na farkon ya aka karanta shi to haka ga wasu masallatan kawai a karanta sai ka in ka shiga sallar sai ka ji ba ka jin daɗin karatu sai ka ji duk ka gaji saboda da an yi abin nan sai ka ji an yi rukuwa an yi sujada duk sai a gaji yadda kai da haka sai ka ga duk ka labaita amma akwai inda za ka je a yi karatu kaɗan kuma cikin nutsuwa sai ka ji ka yi sallah a cikin tsanaki ko da ba a sauke ƙur'ani ba da haka ba yawan karatun ake so ba amfanin abin da aka karanta ake so yi kuma sau da yawa shi yasa za ka ga wani zai a sauke ƙur'ani zuciyar shi ba ta motsa ba ba zubar da hawaye saboda bai san me ake karanta ba wani kuma zai yi kaɗan za ka ga ya karanta aya a koma baya a ɗauko ta a koma a sake ɗaukowa musamman Allah yana bayani akan wani abu daga cikin ni'imominsa ko azaba daga cikin azabar wanda waje ne da ya kamata mutum ya tsaya ya lura kamar yadda Aisha take siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan yana sallah karka zo ka ga sha'awar wannan sallah din da tsayinta yanda yake tsayuwa haka yake ruku kuma duk inda yazo wata aya ta rahamar Allah sai ya roki Allah duk inda ya zo wajen azaba ne a cikin alkur'ani sai ya nemi tsarin Allah daga azaba ne to kaga irin waccan da ake sauke wannan ba a yin wannan su da motsi ina za a kai wani limamin ma yana da masallaci hudu ne in ya zo nan ya yi raka a biyu ya je can ya yi raka a biyu ya ce can ya yi raka a biyu haka zai raka a takwas sai shi a masallatai hudu sai ga babban manufarsa ma kawai shi ba wannan bane wasu kuma babban manufarsu abinda aka tara musu a masallatan ne can masallacin za su bashi kaza nan za su bashi don haka yana kauri kar ya je ya rasa sallar can abinda za a bashi ba za a bashi ba kaga niyyar ta canja ba to ba yawan ake duba ba to haka shi ilimi ka dauki kaɗan ka yi aiki da shi ya kuma ka ɗauki da yawa haka nan ibada ka yi kaɗan wacce za ka ɗore a kanta ta fi ka ɗebo da yawa da za ta fi ƙarfinka don haka idan mutum ya samu abin da zai yi ibada ya shagaltu da ibadan shi ya fi masa fiye da bincike cikin kila ilimin da ba zai kare shi da wani abu ba ah, ƙada ya ce falmutakallimu ta haka shi ne bincike a kan ilimin magana mutafarrikun mustaginin fi ma'arifati hakikatin zamani wal makani yanzu ka samu mai ilimin nahawu ko luga shi fa yanda fa'il yake marfu maf'ulun bi yake mansub shi kawai abin da zai bincike a kai kenan ko kai kuma ka zo kana so ka karanta Alkur'ani yanzu sai ya ce sai ka zo ka ji wannan bayanin da yake ma sai ka zo ka fahimci wannan shi ya ji ka ma'ana samun ladan a sai ka karatu qur'ani la shaka ya bi wancan ba yanda zaka hada shi a nan wajen da haka abin yana yana yana yana samuwa ne daga yanayi zuwa yanayi akwai yanayin da zaka ga neman ilimin shine tilas akwai yanayin kuma da ibada ita ce taji ita ce yanzu kamar misali a cikin watan Ramadan a cikin watan Ramadan ai ibada tafi neman ilimi me yasa haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsare kansa yayi itikafi na bautan Allah a cikin Ramadan ba neman ilimi ba ko to kaga a cikin ƙarshen goma ƙarshe na watan ramadan kaga ibada ya fi kaje ta shagaltu da neman ilimi kaga yana yiwuwa yana abin yana tashi daga lokaci zuwa lokaci kuma daga ibada zuwa ibada haka nan kuma kamar misali yanzu a lokacin aikin haji ga mai aikin haji ko mutumin da zai je makka kuma shi bako ne a garin makka misali akwai karatun alkur'ani akwai kuma ɗawafi tawafi a ina ke yin shi ko ina a duniya a maka ko karatun ƙurani ba to in mutum ya je maka mai aka fi so yawai ta yi kenan tawafi shine in kabar wajen ba ba za samun damar yi ba to kaga a nan shagantuwa da tawafi ya fi ma sai ka shagantu da shi ko da a ce ga wani ilimi zai ka ce to ilimi zan iya samun shi a ko'ina musamman ma yanzu abubuwa na zamani sun yawa za ka iya zuwa ka sa a wayar ka ji ilimin to zai ka shagaltu da wancan abin da ba za ta same shi ban ba a nan wajen ba da haka yana dangana daga waje zuwa waje daga lokaci zuwa lokaci daga ibada zuwa ibada sai akwai lokacin da za ka ga ka shagaltu da neman ilimi ya kuma musamman yanzu idan ya zama jayinci ya yi yawa a cikin mutane ba za ka ce to mu je mu duk ne mai ta sallah da ibada ba a'a sai a je a nemi ilimi idan kuma ilimi ya yi yawa sai a kuma shagaltu da aiki na ibada da haka yana dangana daga lokaci ne zuwa lokaci <clears throat> ya ce wal arifu qad shajja bi zamani an yazhaba bani an tilgaini sayli ila rabbi zamani wal makan kuma mai neman bauta ga Allah yana ganin wai ya ajiye wani lokaci na binciken ilimi kamar zai katse masa abin da yake na ibada to amma ana haɗa guda biyun ai kana iya haɗa neman ilimi da ibada duka ka hada suka tafi da su Ɗan mutum yayi haka fa biha wani ima hakan ya fi kyau wabil jumla ya ce a dunkule dai fa sahibu hadhihi daraja la yata'allaqu fi sayrihi bi dalili cewa mutum ba zai takaita akan dalili ba wala yumkinuhu sayru illa khalfa dalil kuma ba yanda zai ibada sai ya sai ya sani haka dole sai ya hada ibadar da ilimi in dai mutum yana so ya nemi kusanci da Allah sai ya hada ibada tare da ilimi wakilahuma dukkan guda biyun ya ci ta mai fi haƙi dole ya hada su فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب ولا يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب فسير السالك على البصيرة واليقين والكشف لا على النظر والاستدلال aka duk wanda zai bautan Allah yayi bautan Allah akan dalili da kuma yakinin abin da yake yin bauta da shi kar mutum ya ce abu ɗaya zai yi bar ɗaya to sai ma da ya kawo gaba ta gaba yace la tushawwith ijabata ta bi awa wannan gaba ce mai muhimmanci a bautan Allah me yasa ake neman bauta ake bauta wa Allah me yasa ake bauta ma Allah yanzu misali mutum da Allah ya wajabta mishi salloli guda biyar me yasa yake yin su yake tsare su saboda ya samu lada eh saboda yana neman rama ba saboda yana so kasuwa ta dan bude ba wani kila zai dage da yin salloli ne saboda da ya je in ya gama sallolinsa musamman sallah asuba yi ta a cikin jam'i yana addu'a kuma in ya je kasuwa bai dan samu wani buɗi haka ne ko to malam yace da wanda zai bauta ma Allah kada ya bauta ma Allah akan kwadayin wasu abubuwa ya bauta ma Allah tsoron saboda neman yarda Allah bi anna ha ubudiyya bauta ce zai ga Allah bara ba ka rataya bautarka ga Allah da wasu abubuwa kuma duk wanda ya rataya bautarsa ga Allah da wasu abubuwa ma'ana da zai samu na rayuwa to wannan zai samu tawaya a cikin bautarsa za ka ga in ba da wannan abubuwan ba ba zai bauta din da abubuwan ya rasa su sai ajiye bauta kuma yana faruwa haka sai ka ga mutum in ka ga ya zo yana sadaka da wasu abubuwa to akwai abin da yake nema da ya samu wannan abin kenan sadakar ya rataya ta ne akan wannan abin da zai samu da tsarin ya samu wannan abin to sai ka ga bai sadakan kuma ko kuma ka gan shi kullum misali za a rubuta ko wasu ƙul'ani da za a keɓe wasu surori musamman ko wasu hadisai da suka zo a kan wasu surori kamar suratul waƙi'a Su a duwanda yake yawan ta karanta suratul waƙi'a ba zai fatara ba Daga kullum kullun ya zo shi suratul washiya ita ce kawai damuwarsa tana nan an da rubuta ta a cikin wani littafi karama kullun ko in ya je kasuwa dole akwai wani abu da sai dan karanta wasu yan surori na neman buɗe alam na shara da ya shiga kasuwa abinda zai karanta ke ko da kasuwa ta buɗe kuma sai ka ga littafin ma lokacin ba baya kallonsa ce in za ka yi bauta ga Allah ka bauta ma Allah a matsayin bauta ce ma'ana ko da Allah zai ma wani abu ko ba zai ma ba lallai babban tunani shine Allah zai yarda da kai kuma Allah ya rataya lada akan bauta din amma kada ka rataya shi kuma da wasu abubuwa cewa in ba wacin abu kaza to ba zan yi kaza ba kar mu ya rataya da haka abin nabi da wannan zancen da ya kawo kenan wanda yana da tsayi ya ce ai ta takunu ijabatuka lida'il haqqi khalisatan amsawarka na kiran mahaliccinka ya zama amsawa ne tsantsa daga zuciya tsantsa daga zuciya ijabata mahabbatin wa ragbatin amsawa ta kauna da kuma kwadayi wa talabin lil mahbubi zatihi kuma kana neman shi zatin Allah ma'ana yardan shi kake nema ma'ana abin da yake so yana so a ce mutum ya cire riya a zuciyarsa wani kaga zai zo ya wani babban aiki misali kamar ginin masallaci babban aiki ne ya ɗaya daga cikin manyan ayyuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi baitan bana Allahu lahu man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah madaukakin sarki daki to Allah zai gina mishi gida aljanna to kamata yayi wanda zai gina masallacin wannan shine manufarsa to amma wani ba zai ginin masallacin ya ce to eh, bari ya dan abin nan sanar da mutane ya ga sai shi dan ya bata masa aikinsa dan zai ya shigo ya bata masa aiki so ma na kar ya sa yaban mutane a ciki ya bari akan wannan yarda Allah da yake nema da abin da Allah zai masa shi to ya gine shi akan wannan kar ya bari wasu abubuwa zo su kewaye shi dan da sun zo sun kewaye shi za su bata mushi wancan abu to shi ne yace ya zamanto cewa gaira mashubatin bi talabi gairihi min al-hudud a'wa kada ya zama kawai yana neman wasu abubuwa ne daban wanda ba wannan ba fa ina mata hasala laka hasala laka kullu awadin wa kullu haddin bihi wa kullu kasamin. domin in ka samu abin da Allah yake so din ne ka samu yarda Allah abin da Allah yace yi kai yanzu kai sallar ka Allah ya karɓi sallarka sawa'un mutane sun yabe ka ko ba su yabe ka ba ka riga ka samu abin da ake nema duk wani abu da ake nema ka same shi ce duk wani rabo da ake nema ka samu ya ce domin kaman ya zo cikin wani hadisin kudisi cewa Allah madaukakin sarki ce ibnu adam ya kai ɗan adam ya ce, ta ji duni, ka neme ni za ka same ni mana ka nemi yarda Allah za ka same ta duk inda take in dai ka nema din to za ka kai ga samu ya ce fa'in ne. Allah ya ce idan ka same ni ma'ana in ka samu yarda ta kenan da dacewa na wajatta kulla shai ka samu duk abu ba abin da ka rasa e eh, duwanda ya samu Allah ya karbe shi Allah ya karba abin da yi, to ba abin da yake nema a wajen wani ba kuma abin da ya rasa yace wa in futtuka fataka kullu shay idan kuma ka rasa Allah to ka rasa komai duk abin da aka samu wallahi ba zai kai ma ka rasa komai yace wa ana ahabbu ilayka min kulli shay ni kuma ni nafi kaunuwa a gare ka fiye da komai duk wani abu da zaka kauna kuma bayan Allah ne shi yasa Allah ya ce ma mu'minai na amanu ashaddu hubban lillah kaunar mu'minai da Allah ta fi tsanani fiye da komai duk yanda mu'mini yake son mahaifinsa duk yanda yake son matarsa duk yanda yake son ɗansa duk yanda yake son dukiyarsa san shi da Allah ya gwada shi yasa mumini yana iya wato bayar da rayuwarsa da rayuwar mahaifinsa da dukiyarsa da komai saboda neman yarda Allah saboda ya fi ƙaunar Allah fiye da su shine walladina amanu ashaddu hubban lillah sai ga abin da kake da shi shi kenan dukiya ce amma haka zaka cire ka bayar saboda ni, saboda Allah za ka iya hana ɗanka abu amma za ka iya cire abin da ta hana shi ka ba Allah za ka iya hana kanka abu amma ka bayar da shi domin Allah wannan yana nuna tsananin ƙazaji ne ya ce wa ana a habbu ilaika min kulle shi, Allah ya fi ƙaunuwa a gare ka fiye da komai yanzu ɗan adam a rayuwarsa gaba ɗaya me ya fi ƙauna eh ransa ne yanzu da yan fashi za su tara mutum zai ce duk abin da kuke so ku dauka shi ka kashe shi ko zai ce ku kashe ni ku kyale motar yi yan fashi ya yasa samu mutum ce duk abin da za ku dauka ku dauka ku kyale inda rayuwata haka ne ko to dan adam ba abin da ya fi so kamar rayuwarsa a duniya shi yasa ka ga shi shine kiyayewa abincin da zai ci abin da zai sha shine zuwa in ya shekaru sun dan fara nisa kullum ana duba likita a duba jininsa ya hau ko bai hau ba ko duk me yake gudu mutuwa ko dole sai ya mutu za ka da mutum ya dan kai wani ko ya dan fara jin jikin shi nan gabbai sun dan fara abin ne ce ya kamata ka je ka ga likita duk ba wani abu bane yana gudun mutuwa ne jinya mai tsanani daga nan kuma a mutu to duk da son wannan abin da yake yi to ya fi zan Allah akan wannan domin mumini ne zai iya ba da rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna luna, wa yuqtaluna fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi hakan fit tawrati wal injili wal furqan wa man awfa bi ahdihi min Allah saboda haka mumin yana iya ba da rayuwarsa domin Allah ce shi ya ba da rayuwarsa don Allah to amma babban hatsarin da muke ciki a yanzu ɗan lokacin da mumini zai bayar na al'umma ko saboda addinin Allah sai kaga ya kasa sai ga wanda ba musulmi ba misali kamar kirista sai ce shi ya ba da awa ɗaya nasa a rayuwarsa don hidima ga addininsa da wani aiki da yake yi misali ko zai ce shi a cikin albashinsa ya cire abu kaza ne da za a dinga cirewa saboda raya addininsa amma mumini ba iya wannan ko in ce wasu muminan ba sa iya akwai masu yin fiye da haka akwai masu yin fiye da haka saboda haka wani zai ce ga abin da ya saka misali idan wata hidima yake ma al'umma ya ce to ni na sa hidima ta ga kaza da yawa za ka ga wajajensu ko makarantunsu ko asibitocinsu da haka suke rayuwa suna da jesus awa mana awa ɗaya ne ko minti talatin ne zai bayar da wannan baya nema wani lada a wajen asibiti yana nema ya samu kusanci ne da ɗaukaka Kamar musulmi za ka ga zai wahala a yi wani ya yi abubuwa sun yi yawa ba da lokacin da zai yi wani lokacin da za ka bayar minti nawa ne ila wannan lokacin da zaka bayar kai ma wata rana za a baka wannan lokacin a lokacin da mutum ya rasu ai za a bashi kusan tsawon awa daya yan uwansa muminai mafi karanci awa daya abinda za su bashi ko wajen shirya shi tun lokacin da aka ɗauko shi daga asibiti za su tsaya suna jiran gawan nan wani sai an yi minti talatin suna jira kuma duk abin da suke da shi ba za su ba su tafi ba ashe in za su baka wannan lokacin lokacin da rayuwarka ta kare. to kai ma ne ya kamata ka ba su kafin rayuwar ta kare tunda haka rayuwar ke. inda a ce su za su ce to mu ma bari mu hana shi sa'a wa zai tsaya ya mato babu saboda haka abin da kake so a baka kai ma ka bada wani za ka ga daga wankansa a tsaya sai a kai awa ɗaya ba a gama kintsa shi ba mutum wani haka zai bar kasuwarsa wani zai bar gidansa wani zai bar iyalinsa yana jira sai an yi jana'izar dan uwan nan nasa dan ya ba sa wannan lokacin ya ba shi wannan lokaci saboda haka duk abin da zaka yi irin wannan ka sa shi cikin neman yarda Allah kar ka yi shi dan cewa a'a wane yayi ko kuma a'a an yi saboda a gode ma wani kuma da yace faman a'raba an talabi ma si walla walami yashub طلبه له بعوض بل كان حبا له وإرادة خالصة لوجهه فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعوار والأقصار والهضور كلها yace duk wanda ya dauke kansa daga wani abu wanda yake koma bayan Allah ne ma'ana ya bada komai nasa zuwa ga Allah da abin da yake nema yana nema wajen Allah ne yace kuma bai tudanya neman sa da wani abu da zai samu ba yanzu wanda zai je jana'izar wani ba ya je jana'izar ba dan dangin mamacin su ce aiwa na ma ya zo a'a ya je ne saboda abin da aka rataya da za a samu lada daidai da ƙiraɓar idan ya tsaya ya sallar jana'iza aka ce yana da ƙiraɓi guda ɗaya ƙiraɓi kamar ka ce yana da lada guda ɗaya idan ya bi jana'izar har aka je aka binne ta yana da ƙiraɓi guda biyu abdullahi dan umar yake cewa sai na tambayi abu huraira na ce yaya me matsayin ladan iraɗin nan da ka faɗa ya ce kamar girman dutsen uhud dutsen uhud ya yi dogon dutsen nan kamar su uku ya ce kamar girman su za a baka ban kai jana'iza kuma ka je har aka binne da shi to kaga akwai waɗanda idan suka zo jana'izar abin da ke tsaye da su ke su samu abin da ke wajen Allah ka zo ne da nayi sai ce ai wani ban ganshi ba kuwa a ah, ba dole sai ka ganshi ba a'a ka nemi abin da yake wajen Allah a jana'iza shine kana da na farko biyayya ga Allah na biyu kana neman wannan ladan a wajen Allah to kaga sai ka cire duk wani rabo na duniya akan wannan abu ba ruwanka da rabon duniya ba ruwanka da cewa ko misali in ka je ta'aziyya ka je da domin ka jajinta musu kuma ka cika haƙƙin mumini akan mumini ko to karka je ka ce na je da na je ta'aziyar ma ko dan ruwa ba a bani ba dama ba ta je saboda wannan bane haje domin Allah ne domin Allah ne to ma da yake cewa to duk wanda ya cire duk wani a cikin abin da yake nema na Allah ya mayar da komai nashi zuwa ga Allah ba dan komai sai dan kaunar Allah da nufin Allah da zatin ya ce to wannan a hakikanin al'amari shine wanda ya tsira da duk wani abu da ake nema duk abin da ake nema ya samu fa innahu lamma lam yaj'alha ghayata ta tawaffarat alaihi fi wusuliha hawa huwa Mahmudu mashkurun muqarrabun ولو كان فيها مطلوبه لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته شو أكثنتور يا بعد ga komai da wannan abin, to wannan shine har yasa zai samu wannan abin da ake nema na rabu tunda bai kai shi zuwa ga wani abu ba ya ce fa irin wannan irin wannan bawan Allah ya rubuta mu cikinsu ya ce ƙalbuhu mumtali'un biha zuciyar shi tana cike da wannan abu kuma ya san girman Allah wal hafilu lahu minha nazrun yasir amma abin da ya samu fa abu ne kaɗan ma a hakan bai samu duk abin da ake nema ba kaɗan ne daga cikin abin da Allah zai bashi Ya ce, wani arifu laysa qalbuhu muta'allaqan biha wa qad da lahu kullum, shi wanda yake arif ne ma bai rate ma akan shi kiradin da zai samu ba ya kai abin kawai bauta ne ga Allah bai tunanin ma menene sakamakonsa? shi da ya ɗauki kansa bawa ne ga Allah tunda har Allah yace kai zai yi ba sai ya rataya da wani abu ba amma ba laifi mutum ya rataya akan ladan da Allah ya sa domin Allah ɗin ne ya sa ladan a kai jaza'an bima kanu ya'malun ai bi sababi ma kanu ya'malun dan kar wasu su wuce iyaka wasu na wuce iyaka yace ni fa ina sallah ba dan na shiga aljanna ba dan wani abin ya ce yana shiga ina sallah dan a bashi aljanna kaman ya karkata akala abin da yake nema yana eh, sallah dan a shiga aljanna mutum zai je lahira ne ce bai san aljanna ba da mumini da ibadarsa da kome je lahira ce mu shiga aljanna ce ba ita yake so ba ai ita yarda Allah ba za a same ta ba sai an shiga aljanna a cikin aljannan yake samun yarda Allah sai ce shi ba zai shiga aljanna ba ai mu ba muna bauta ma Allah bane dan ya samu aljanna wannan jahilci ne eh Allah zai samu ta aljanna ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ku roki Allah aljanna ko ku roki Allah aljanna aljanna din ma ku roke shi wacce ta ku kololuwar daraja alfirdaus ce idan sa'altumullaha fas'aluhu a alfirdaus al'a'la fa innahu a'lal janna shine kololuwar aljanna ce ku roki Allah wannan to zai mu je zai ce ma shi ba wanda roki Allah aljanna ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka aljannata wama qarraba ilaiha min qawlin Muhammad. amal ashe an kai haka kai ba ba tabarkin annaba ba ka bude wani sabon hanya ne kuma eh wata sabon hanya ce tunda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ce. Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal da duk abin da zai kusantar da ni zuwa gare ta na zance ko na aiki sai wani babban jahil ya zo ya ce ni ba ba ina roƙon Allah ina bauta ma Allah dan aljanna ba sai muka ce akan akan wani tabarki kake sai ce akan tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ba haka bane tabarkin tabarkin sa shine ka roƙi Allah aljanna kuma mu muna roƙon Allah ya sanya mu aljanna kuma ya hada mu da bayinsa na kwarai a cikin ta kuma ya ɗaukaka darajar mu wanda baya so kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya canja zuciyar shi shi ma ya roƙi Allah aljanna har kuma zai je ce wai shi ko ashabul a'raf aka bar shi yayi ba ba aljanna ba wuta wannan hasara ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك